بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أشرين قوة رمضان hijiran mandan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1436 yayin daidai da bakwai ga watan bakwai shekara da goma sha biyar Allah ya dawo da mu domin ci gaba da tafsirin alkur'ani a wannan masallaci masjidu ahlul baiti was sahaba a wannan layi namu na Hausa road a wannan ainihin wato unguwa ta mu tudun wada a cikin wannan gari namu na Kaduna Allah nake roƙo kada Allah ya sa da muke karantawa ya zama musiba akan mu ah, abu na farko shine akwai malama zulaika wato ah, menene da mahaifinta da mahaifiyarta ta ba da kudi naira dubu uku akan naira dubu ɗaya da aka yi magana da aka dinda mutum yake a duniya idan ya ji saƙo tunda wannan karatu akwai ta yadda duk duniya ake saurararsa ta ɓangaren gidan rediyon liberty suna da linkin da intanet da haka linda musulmi yake a duniya saƙo kai masa ya ri cewa muna buƙatar naira dubu ɗaya saboda ban kwana da za a yi da ramadan ba dole ba ne allah ya kai ka shekara mai zuwa har a nema ma har ka iya yi da haka in mutum allah ya ara masa dama ne ya abu to yi ƙoƙari ya tashi ya yi abu tafsiran da muke bana guda uku muke yan uwa na ta magana cewa abubuwa sun yi na ce to haka za a yi ta fama da su abubuwan nan na ce dan abu ne na lokaci bara idai wannan lokacin muna tare da dan uwa malam bello Ga shi shekara ta zagayo ba shi mu ba mu sani ba ko shekarar ta zagayo ba mu sau da duk lokacin da ka samu damar yin aikin alheri ka yi kawai dan ba jiran ka za a yi ba idan lokaci ya a ce to a ɗan jinkirta sai ka kammala abin da za ka yi sannan ka tafi sannan ɗaliban malama zuleka sun ba da ƙur'anai guda uku sannan hajiya rabi ta ba da ainihin wato naira 700 ita ma 700 ne ko sannan abubakar suleiman shi ma ya ba da ainihin wato 2000 sai rakiya ta ba da ainihin wato 3000 sai usman ya ba da ainihin wato 1000 sai a ah, samira ibrahim ita ma ta ba da ainihin wato naira dubu biyu allah ya saka musu da alheri sai wata baiwar allah ta aiko da cirmin atamfa mai a cikin sai wannan ita kuma ta mahaifiyarta ce ba ta da lafiya ta ba da naira biyar cewa a sata cikin addu'a Allah ya ba ta lafiya Allah kuma ya ba ta lafiya wayannan bayan Allah muna musu fatan alheri kafin mu fara karatu sai ta aziya da za mu miƙa mutane suna jin abubuwan da yake faruwa 'yan kwanakin nan bayan da abubuwan da suka faru a maiduguri da muka yi magana kwatsam sai ga shi shekaran jiya mun tashi karatu muna tashi karatu aka bugu aka ci aga abin da yake faruwa a jos an dau masallaci an saka bom an kashe na kashewa a nan take mutum wajen arba'in da takwas sun mutu to yau kuma da safi ko da rana a zariya sai gashi kuma bom ya ƙara tashi da haka da wa'ancan da wa'annan da na maidugurin muna mika ta'aziyya a madadin wannan majalisi na karatun nan Allah ya ji kansu Allah kuma ya musu rahama Allah ka sa inda suka tafi yafi inda suka bari don tsarkin sunayensa wannan fitina kuma muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tsayar da ita don wallahi ba wanda zai iya tsayar da ita ba Allah ba saboda ka wannan abin ya taba tauhidin wasu a baya wasu tun da aka samu canjin gwamnati ko addu'a sun dina saboda suna ganin ai tsayar da abin yana da alaka da wani shi kuma musulmi Allah ya ce wa man nasru illa min indillahi al-azizul hakim shi yasa aka kawo al-hasr wal qasr dan ya nuna cewa babu wata nasara da zaka samu in kana musulmi karama ko babba daga hannun Allah subhanahu wata'ala take zuwa daga lokacin da ka dogara da wani kake ganin abu yana da wani ƙarfi ko dabararsa ko wayo sai Allah ya bakka da dabararka da ƙarfinka amma daga lokacin da ka ɗauka la haula wala quwwata illa billahi to shi Allah yana da ƙarfin kuma yana da dabara da haka kiran da nake zuwa ga al'umman musulmi a wannan goman ƙarshen da ya rage to yadda aka addu'a a baya to ana da buƙatar yanzu a yi addu'a sama da yadda aka yi addu'a da baya sannan yana da buƙatar har wayo mutane su ji tsoron Allah su yi ƙoƙari gurin kyautata alaƙarsu da Allah subhanahu wata'ala wajen rarrage abubuwan da suke yi wanda yake fusatar da Allah sannan yana daga ciki bayan wannan kuma a ko'ina mutane suke yin wani taro to su sa ido su yi tsingau dangane da shige da ficen mutane da zai sannan matsalar nan ta faru ina saurara a bbc shi wanda abin ya faru a irin shi ya ce wannan matar a lokacin da take cikin layi ya ce shi ya riƙe harta yanayin kayan da ta sa sai da ya siffanta ya ce bai yadda da matan nan ba saboda yana ganin ta fita daga layin da ake sikirinin ta je te waya te waya ta dawo layin ya ce sannan kana kallon idanta za ka gane hankalinta a tashe ki akwai dai wani matsala ya zo ya samu ma'aikatan gurin ya ce in fa akwai wani wanda ba ku yadda da shi ba a gurin nan fa ya kamata a bincika a waje da shi tunda shi yana namiji zai zo ne da lamu matan mutane ya je kuma dawowa ya ce in fa akwai wani a gurin nan da ba a yadda da shi ba ya kamata fa a bincika ba ba wani abu ba ya kuma dawowa ya ce jama'a in akwai wani wanda ba a yadda da shi a gurin nan ba ya kamata a bincika ba ya ce to na ukun ne yana barin gurin step ɗin da ya bayawa yana shan kwana ya ji bam ɗin ya tashi to da haka ya zama wajibi akan al'umma wannan na yi ta maganar nan a nan gurin kan maganar yan shara yana daga cikin kusakuran da mutane suke komai sai su zira ido sai gwamnati ta yi ko akwai abin yanzu hatta tsaron da ake yi masallaci a da yanzu ba an daina ba an watsar to yanzu dole sai an dawo da wannan sa'idan da wulƙita a ga waye wulƙita. ya ji ya dawo don wani abun dole al'ummar gari sai sun ba gwamnati gudunmawa sannan abu yake yi wa da haka dole al'ummar gari yana da buƙatar mutane su ba gwamnati gudunmawa gudunmawa na addu'a gudunmawa na sa ido da kai koman mutane idan an ba da gudunmawa na addu'a kowa ya abin da zai iya yi muna fatan wannan musiba Allah ya sa ta wuce kuma muna roƙon Allah maɗaukakin sarki Allah ya sa wannan musifa mu ne za mu ga ƙarshen ta ba ita bace za ta ga ƙarshen mu wannan abu da ya faru a jihar Kaduna muna roƙon Allah maɗaukacin sarki kada Allah ya ƙara maimaita shi dan sarkin sunayensa dan haka za mu ci gaba akan makalla bismillah أعوذ بالله wayannan masu imani wanda suke Allah ya faɗi siffofinsu da kuma aikin da suke yi daga cikin abin da suke faɗa bayan tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar yi masa tasbihi suna cewa rabbana ya ubangijin ubangijinmu innaka man tudkhilin nara Allah duk wanda ka ainihin wato shigar da shi wuta to faqad akhzaytahu ka gama wulakanta shi wala ba wulakanci a je lahirin in a ce mutum ya shiga wuta yanzu wannan wutar ta nefa gata duk wanda aka tashe shi a cikin munin aka bashi wannan wutar aka ce ana da buƙatar ya rike ta na awa ɗaya ban tsammanin a nan gurin akwai wanda zai iya daure mace cacin wannan wayar ta nefa yana kwakuma da ita na awa ɗaya awa ɗaya to yanzu wannan wutar ba annabi ya ce kaso ɗaya ce cikin kaso saba'in ta lahira ba to idan wannan wutar ta duniya ɗan adam bai iya daure mata ba to ya kake tsammani ran da Allah ya ɗauke shi ya saka shi cikin wuta wanda ita ce kaso saba'in wacce to shi yasa mun sha bayani muka ce hakuri da Allah ya faɗa guda uku ne akwai hakuri idan Allah ya ce ka yi abu ka yi haƙuri in ya ce ka bari ka bari haƙuri idan ya jarrabe ka da abu mara daɗi ka haƙura da shi daga lokacin da Allah ya jarrabe ka da irin waɗannan abubuwan ya jarrabe ka da umarnin ya ce ka yi ka kasa yi ya jarrabe ka da hani ya ce ka bari ka kasa ya ɗaura maka abu mara daɗi ka kasa haƙuri to in aka je lahira aka damƙi mutum aka sa shi wuta sai Allah ya ce to yanzu isbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum yanzu ko kai haƙuri ko Allah ya saka kai haƙuri duk ɗaya ne ba abin da za yi Allah ya ji tausayin ka ba za ka yi ihu ba ka yi ihu kai raki a ce to wannan ya kamata a tausaya mai a dan yi waje da shi saboda an ga ya cika ihu sannan ba za ka daure ba tun da ka shiga ko tari ba kai ba a ce kai gaskiya wannan ba ya kamata a tausaya mai ba ga tun da ya shigo ba saboda tsabar daure ko ihimma bai ce ba a dan fito da shi a ina dan haka suke yin addu'a cewa rabbana innaka man tudkhilin nara Allah duk mutumin da ka shigar da shi wuta faqad akhazaitahu ka gama wulakanta shi wa malil zalimin min ansar azzalimai ba su da wani wanda zai ainihin wato taimake su da haka muka ce rabbana wato munada ne bi harfin nida'in mahzufun taqdiruhu ya rabbana ya ubangijinmu da haka sai zama hu mudafun nadin mudafun ilayhi innaka kai Allah da haka inna harfu nasbin wa tawkidin kafun wato damirun ne lil mukhatab mabniun fati fi mahalli nasb ismu inna man ismu shartin ne lil ta tajzimu fi ilayni mudari'ain mabniun ala as-sukuni fi mahalli nasb mafulin bihi muqaddam la ka tudkhil fi'ilin adkhala yudkhilu masdarin sa shine al-idkhalu amma asalin fi'ili sulasi al-mujarrad din dakhala yadkhulu dukhulan ne shine ainihin wato masdarin da haka in aka yi masa ƙari adkhala yudkhilu mun ce dama ya ta'adda ila maf'ulun bihi sunaini na haka man din shine fi mahallin nasb maf'ulun bihi awwal al muqaddam sannan annar shine maf'ulun bihi sani na haka dukkan wanda ka shigar da shi wuta to faqad akhazaitahu ka gama wulakanta na fa'ul din shine waqi'a fi jawabi sharti da haka akhazaitahu fi'lun wa fa'ilun wa maf'ulun bihi da man tudkhilin nara faqad akhazaytahu jumla fi'liya shine fi mahalli raf'in ainihin wato khabaru ainihin wato inna da haka wannan wato jumla din wal jumla rabbana la mahalla laha imma i'tiradiyya ko istirhamiyya ko isti'nafiyya Allah duk wanda ka shigar da shi wuta ka gama wulakanta shi malamai sun ce idan an ce al-khizyu yakan koma zuwa ga ma'ana guda uku na farko akan ce alkhiziyu da ma'anan azzillu wal haulu kaskanci da kuma wulakanta ka shine azzillu na haka Allah ta'ala yake cewa alam ya alamu wai shin mutane ba su sani ba alam ya alamu anna man yuhaddidillaha wa rasulahu wai mutane ba su san cewa duk wanda ya sabawa Allah da manzon Allah ba fa anna lahu nar jahannama khalidan fiha yana da wutar jahannama kuma sai ya dawwama a cikin ta Allah sai ya ce zalikal khizul azim wannan shine kasanci mai girma Allah ka raba mu da shi Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa fa amma adu amma adawa fastakbaru fil abdi bighairil haqqi sun yi girman kai a doron ƙasa babu wani dalili waƙalu suka miƙe suka ce maman ashaddu min na'uwa wa ya kai matsananin ƙarfi ai ba wanda ya kai mu karfi ba a ganin yadda muke girka girka Allah madaukakin sarki ya ce awalam yaro anna Allah alladhi khalaqahu huwa ashadd minhum quwa ba sa ganin Allah da ya halice su ai ya fi su tsananin karfi ai Allah ya ce wa kanu bi ayatina yajhadun sai suka yi musu da ayyun fa arsalna alaihim rihan sarsara da muka tashi sai muka tura musu iska fi ayyamin na isa duk wannan karfin da suke ganin suna da shi da Allah ya tashi iska kawai aka tura musu su kuma ainihin wato wa'annan adawa samudawa su ma duk wannan karfin da suke da shi da Allah ya tashi ya tura mala'ika tsawa kawai aka yi wato ba su ma kai matsayin da za su iya fitowa a yi fada da mala'ikan maballanta na a yi doki in doka a'a duk wannan karfin nasu kaman kai ne kana zaune ka ce kai kenan an gama fa mala'ika yana faɗar haka yi tsawa shi kenan rigimar ta ƙari shi yasa Allah ya ce wa ma ya alamu zunu da rabbika illahuwa na haka Allah ya ce fa'arsalna alaihim rihan sarsaran fi ayyamin na hisatin linuziƙahum azabar khizi Allah ya ce don mu ɗanɗana musu azaba ta ƙasƙanci da wulaƙanci a wannan rayuwar ta duniya sannan a lahira suna jiran kuma azaba da kaskanci mai girma yana jiran su ba za a ainihin wato taimake su ba sannan akan ce alkhizi da ma'anan alfadiha shine a kunyata ka Allah madaukakin sarki yana bayani akan mutanen ainihin wato annabi lut lokacin da suka je wato mala'iku suka je gurin annabi ibrahim bayan sun gangaro suka yi wajen annabi lut yana tsammanin mutane ne lokacin da mutanen gari suka ji labarin cewa ai ga wasu baƙi samari kyawawa an yi sun shigo gurin annabi ainihin wato lut Allah ya ce waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilayhi mutanen annabi ludu suka yi gaugawa suka taho gurin annabi ludu Allah ya ce wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at kafin wannan lokacin suna aikata mummunan aiki shine namiji ya danne namiji to ko yanzu wannan aikin da ake a ƙasar nan namiji ya danne namiji shi kadai bai isa Allah ya jarraba mutane da bala'i ba namiji ya danne namiji Allah madaukakin sarki ya ce qala ya qaumi annabi lut ya ce ya ku mutane na haula ibanati hunna athaharu lakum ga mata nan ga ayan nan mata ku ji tsoron Allah su ne mafi tsarki su ya kamata ku aura ku irin wannan mu'amalar da su fattaqullaha ku ji tsoron Allah wala tukhzuni fi dhiki kada ku kunyata na a cikin na alaysa minkum rajulun rashid yanda cikin ku ba wani mutum shi dare wanda yake ba Allah da haka da ma'anin ainihin wato alfadhiha shine kunyatarwa kamar yadda Allah ya faɗa a suratul hijr yace waja'a ahlul madinati yastabshiruna qala inna haula'i dayfi fala tabdahun wattaqullaha wala tukhzun dan haka shine abinda annabi Ibrahim ya faɗi cewa wala tukhzini yawma yub'asu Allah kada ka kunyata ni ranar da zaka tashi kowa da kowa yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim ranar da dukiya da 'ya'ya ba za su tsina na maka komai a gaban Allah ba sai idan ka je wa Allah madaukakin sarki da zuciya ainihin wato mai tsarki Allah ka samu tafi da zuciya salimu Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani tubu ila Allah taubatan nasuha ku tuba zuwa ga Allah tuba wanda ya dace asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum Allah ya yi kusa ya kankare muku aikin da kuka yi mara kyau in kuka tuba sannan ya shigar da ku aljanna wacce koramu ke gudana a karkashin ta yau ma ku yukhzi Allahu nabiyya ranar da Allah ba zai kunyata manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba da kuma wanda suka yi imani tare da annabi Allah ka sa mana cikin wannan tawaga sanda za a wannan tafiya nuruhum yas'a baina a wa biaymanihim ana tafiya akan sirati ga haske gaba ga haske a baya yaquluna rabbana atmim lana nurana suna cewa Allah ka cika mana hasken mu waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir don haka akan ce alkhiziyu da ma'anan al'azabu kamar yadda Allah ya ce kaddaba alladhina min qablihim fa atalla fa min haythu la yash'urun fa adaqahum Allah al hayati duniya dunya wal adabu akhirati akbaru law kanu ya'lamuna dan haka nan gurin duka ya ainihin wato tattara ya kunshi al azabar azaba sannan ya kunshi alfadiha kunyatarwa sannan ya ƙushi zillu wal haunu dan ƙarshen wulaƙanci shine a je lahira a ce shiga wuta shi yasa za ku ga daga cikin sifa na ibadun rahamani da Allah ya faɗa dama gabaki ɗaya di inda aka faɗi a ƙur'ani ko dai a ce bayan Allah ko a ce ibadun rahamani ba ba ba wani wannan Na haka da Allah ya ce wa ibadun rahamani malamai suka ce me yasa bai ce ibadul aziz ko ibadul jabbar dukkan sunayen Allah nashi bai ɗauke su yayi idafarsa ba sai ya ɗauki ar-rahman sai idafar ar-rahman din zuwa gabayi sai suka ce dalili ne akan sifar da Allah ya faɗa dukkan al'umma ko mutane da suka siffanti da wannan sifar sai Allah ya musu rahama shi yasa yake wa ibadur rahman sai yace alladhina yamshuna alal ardi hawlan wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama والذين يبيتون لربهم سجدا wa kiyama kun ga sifa ta uku shine wallazina yaquluna rabbana sarif anna azaba jahannam suna yin addu'a suna ce Allah ya karkatar musu daga azaban jahannama inna azabaha kana garama innaha sa'at mustaqarran wa muqama suna yin addu'a cewa Allah ya raba su daga wuta Allah ya tsare su da ainihin wato wuta Allah ka tsare mu daga wuta Allah ka sa ku motsin kada mu ainihin wato ji Allah ya yi magana akan abin da ya shafi wato ɗaya daga cikin annabawan Allah da ya curo ya ce ga taguwa nan wannan taguwar kada wanda ya taɓa ta fa ruha sai suka soke ta fa qala da fi salasa ta ayyam aka ce to an ba ku na kwana uku za ku ji daɗi wannan tamatta'u din ba umarni ake ba su ba su ji daɗi ta hadidi ne kamar wani yaro ya maka laifi ya gudu sai ya gudu ka ce wallahi in ka kama shi sai ka babban shi sai ka ga wani garjejen ƙafi ya zo ya tsaya a gaban ka nan ɗinsa ma kawai ya cinye ka sai ya nuna yaron ya ce dan Allah wa na gashi nan ka taɓa shi dan Allah ka bige shi sai ma ya haɗa ka da ka san san da yake cewa ka bige shi ba umarni yake baka ba ta hadidi yake maka gashi nan tuna ka tamatta ofi dare kuma salasata ayyam wannan ta hadidi Allah yake cewa ku ji daɗi ba dai kun kashe ta ba ta an ba ku na kwana uku zalika wa'adun ghairu makdub wannan alƙawari ne wanda muka yi muku ba na ƙarya ba Allah ya ce falamma ja'a amruna najjina salihan lokacin da umurnin mu na azaba yau sai muka dauki annabi salihu muka tsiratar da shi walladina amanu ma'ahu bi rahmatin minna kenan ashe ko da yaushe idan ana cikin musiba ana tsira daga musibar ne daga rahamar Allah da jin kan Allah in Allah ya tausaya wa mutane naka muna roƙon Allah ya tausaya mana Allah ya ce wa man khizi yawma iz maka tseratar da su daga azabar wannan wuni inna rabbaka huwa alqawiyul aziz domin ubangiji dama shine mai karfin da yafi karfin kowa sannan shine mabuwayin da babu wanda ya ga gagare shi dan haka wannan shine dan haka wa malil zalimina min ansa. azzalimai ba su da wani wanda zai ainihin wato taimake su shi yasa suka ce innaka man tudkhilin nara ga baki ɗayanta wato jimla ce la mahallalaha ita ce jawabi na ainihin wato nida'in da suka yi a baya na cewa rabbana da haka a wannan wawan din wasu suka ce isti'nafiya ce wa wasu suka ce a'a wawan din haliya ce da haka ma din nafiya ce na harfu jarrin ne lamun din harfu jarrin ne azzalimina ismu majrurun ne bilam wa alamatu jarrihi aliya niyabatin an al-kasri li'annahu jam'u mudhakkar salim da haka shibhu jumla shine fi mahalli raf'in khabaru muqaddam min wannan min din za'ida ce littauki da haka ansar ismun majrurun ne lafzan marfu'an taqdiran ala annahu mubtada'un mu'akkar da haka wa malil zalimin min ansa duk mutumin da yake azzalimi ne aka tafi gaban Allah ba shi da wani wanda zai ainihin wato taimake shi in ji Allah subhanahu wa ta'ala da haka a wajen wato wa malif na min ansar abdullahi dan abbas ya ce wa malil mushrikina min mani'in yamna'uhum azaballahi ba su mushriki arni in ya tafi lahira ba wani wanda ya isa ya hana Allah ya masa azaba kamar yadda ya ce wal kafiruna humuz zalimuna kafirai da masu ne azzalime ibnu kasir ce godiya ta tabbata ga Allah da bai ce wa wazzalimuna humul kafirun ba da koyaya ya ya yi zalunci ko sunan banda ka kira wani da shi to ka kafiri ne dan Allah yace bi isal ismul fusuqu ba'da al iman tir da sunan fasikanci bayan kuna da ainihin wato imani wajen abin da ya shafi al malamai suka yi maganganu guda biyu cewa kaskancin da Allah maɗaukacin sarki zai wa mutum cewa rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaytahu shine ya ta'allaqu biman yudkhiluha mukhalladan yana da alaka da wanda zai shiga wuta ya dawwama a cikin ta qala anas bin malik wa sa'id bin al-musayyib wa ibn jubair wa qatada wa ibn wa muqatil su suka faɗi wannan dan haka mu aqidan mu ta sunna akwai shiga wuta na dindindin akwai kuma shiga wuta na wacin gadi ya danganci irin gima-giman laifin da ka tafi da shi wani zai shiga wuta ya shekara miliyan 100 a ciki ya fita wani ma zai shekara biliyan 1 ya fita kuma shekaru ba irin na duniya ba kuma kullum sai ya ci duka amma ai kaman prison ne a duniya yanzu a prison ba akwai wanda ake daure su ba life in life ne to ita bambancin nan da can shine can babu mutuwar ne nan kuma haka mutu dole a kyale ka ko ana da yadda za a yi da kai shi yasa Allah ya ce wala yusiku wasaqahu ahad to ka ga a prison a akwai wanda zai je sati daya ko kuwa wani wata daya wani shekara daya ya danganci irin laifin da kai idan misali bayi suna da adalci na idan za a daure ka za a daure ka gurgurdin laifin da kai dan Allah wa ya fi cancanta ya zama yana da siffan nan ta adalci Allah subhanahu wata'ala dan shi ya ce, inna Allah ya amuru bil adil wal ihsani wa ita idil qurba kuma in har Allah zai yi umarni ya ce ayi adalci to duk wani wanda yake da adalci Allah ya fi shi adalci shi yasa gwargwadon yadda kai laifi gwargwadon yadda za a je a daure ka a lahira gwargwadon yadda za ka ci duka da irin wutar da za zauna gwargwadon irin yadda ka dan taɓa duk irin taɓar gazar da ake taɓawa a duniya Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu da taba banna wasu suka ce a annahu ya ta'allaku bi kulli dakhilin ilaiha yana da ta'alluki da dukkan wanda ya shige ta wa hadha al-ma'ana maruyin an Jabir bin Abdullah wa iktarahu Ibn Jarir at-Tabari wa Abu Sulaiman ad-Dimashqi Imam al-Mufassirina Ibn Jarir tabari ya zabi wannan fassarar da kuma an yi wato Abu Sulaiman ad-Dimashqi yan uwa da shiga wata afita da zama na dindindin wala duk Allah ya raba mu da shi ko shiga wutan kai ka kaskanta ka wulakanta a ko a nan duniya ne haka kawai a ce ka tafi freezing in dai ba jarrabawa ba ai akwai matsala amma an baka laifin komai ba aka kama ka aka ja ka kulle ka sai ya zama maka ɗaukaka ko rikici ake da kai akan harkar addini amma duk lokacin da ya tabbata an kai ka freezing ne ka yi laifi ai tun daga bakin gate din ko sati ɗaya za ka yi za ka fara cewa ka zo inda za ka wulaƙanta dan zaka je ka ga dokoki dokokin da babu a waje to zaka je ka tarar da su a can kuma dole ka bi su dan haka Allah ya raba mu da kaskancin lahira dan haka aya ta gaba Allah sai ce mu inna suka ci gaba da yin addu'a cewa rabbana ya ubangijin mu innana lalle mu dinnan fa sami'ina mun ji wani munadiyan mai kira yunadi yana kira lil imani dan a zo ai imani na haka suka ce lil imani dinnan ilal imani an aminu bi rabbikum cewa ku zo ku imani da ubangijinku fa amanna mu kuma sai muka imani naka rabbana faghfir lana dhunubana Allah ka gafarta mana mu. wa kaffir anna Allah ka kankare mana sayyi'atina aikin mu mara kyau wa tawaffana Allah ka tayar da mu ma al-abrari tare da manya-manyan bayan Allah wannan shine addu'ar da suke yi naka rabbana ya ubangiji innana lalle mu dinnan sami'ina mun ji naka inna harfu nasbin ne wa tawkidin na lil mutakallim مبني على السكون في محل نسب اسم إن سمعنا مناديا فعل وفاعل ومفعول به ذاك جملة فعلية اتتي في محل رفع خبر إن ينادي يناكرا ذاك ونن mai kiran da suka ji yana kira waye shi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan haka wato suka ce inna na sami ina munadiyan shine manzon Allah qala ibn mas'ud wa ibn abbas radiyallahu anhuma wa aktharul mufassirina suka ce munadiyan dinnan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce dalilin su shine Allah ya ce ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana naka haka tunda ko Allah ya ce annabi ya kira zuwa ga tafarkin ubangijinsa da hikima da kuma wa'azi mai kyau wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa a'lamu bil mutari sannan Allah ya ce ya ayyuhan nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira Allah ya ce qul hadhihi sabili kace wannan ita ce hanya ta ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikin Allah ta'ala ya ce wallazina na humul kitaba wanda muka ba su littafi yafrahuna bima unzila ileka suna farin ciki da abin da aka saukar maka wa min ahzabi man yunkiru ba'da daga cikin wasu kungiyoyi akwai wanda suke inkarin sashin wannan littafin Allah ya ce kulka ce musu inna ma umirtu an a'budallaha wa la ushrika bi ilayhi ad'u wa ilayhi ma'ab ga Allah kaɗai nake kira mutane zuwa ga addinin shi kuma ga Allah kaɗai makomata take amma alimamul imam yake cewa wato inna na sami'ina munadin yunadi lil imani shine ainihin wato al-qur'ani yace dalilin sa Allah ce wa israfna ilayka nafaran min al-jinni yastami'una al-qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin Ƙalu ya qaumana inna ina kitaban unzila min ba'adin musa naka tunda inna ina ne to shine rabbana inna na sami'ina munadiyan da haka mun ji wani mai kira inna ina kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim ya qaumana ajibu da'i Allahi wa aminu bihi suka ce falaysa kullu ahadin yalqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallama yunadi lil iman ai ba dukkan mutum bane a duniya zai haɗu da annabi yana kira zuwa ga zuwa ga imani da haka suka ce dan haka munadiyin dinnan shine ainihin wato littafin Allah subhanahu wata'ala na haka muka ce shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da bashi da rai ya koma zuwa ga Allah amma ta bangaren da'awarsa kaman yana da rai wajen kiran mutane zuwa ga zuwa ga Allah shi yasa duk abin da yake da buƙatar ayi bayanin a kira mutane zuwa ga addinin annabi bai bar duniya ba sai da ya bayani kakab da haka Abu Zar da Gifari yake cewa annabi bai bar duniya ba hatta tsuntsun da yake yawo a sama sai da ya ambatan mana wani ilimi a kansa sai da ya ambatan mana wani ilimi a kansa da haka wannan shine inna na sami ina munadiyan sannan an kawo shi na kira wato a nan gurin aka ce munadiyan dan a nuna cewa fa wannan mai kiran fa wato girmansa ya kai girma a gurin Allah subhanahu wata'ala kamar yadda muka sani akan kawo na kira a nahawu shine abin da yake gairin mu'arrab abinda ba a san shi ba kamar yadda ibnu malik yake cewa nakiratun qabilu al mu'assira aw waqi'un mawqi'u ma qad zikira amma a gurin malaman balaga su sukan kawo nakira dan a nuna cewa abin yana da wani girma na musamman shi yasa ar-rasulu an san shi Allah ya faɗe shi da alif da lam yace ya ayyuhar rasulu ballig ma unzila ilayka min rabbika ya ayyuhar rasulu la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri shi wannan ar-rasul inda da aka arrafa shi da alifin da lamun anan an san shi shine Allah ya kawo shi na kira wani gurin yace laqad ja'akum rasulun min anfusikum dan a cin ya nuna cewa annabin yana da wata daraja ta musamman wanda mutane ba su taba ganin irin ta ba a cikin annabawan Allah subhanahu wata'ala shi yasa yace rabbana innana sami'ina munadiyan lalle mu mun ji wani mai kira yana kira shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wani malami yake cewa laqad a'jaza al-aba'a ila dushbihi ya gaji yadda kowane uba a duniya ya haifi da kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to ya gaji yadda kowane uba a duniya ya haifi da kwatankwacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan yana daga ainihin wato ciki da aka yunadi da annabi yazo yana kira ga kanshi ya kira a lil imani yana kiran mutane ne a imani yana kiran mutane zuwa ga imani da haka wannan shine bashin da Allah maɗaukakin sarki yake bin duk wani wanda zai kira mutane zuwa ga addini ya zamanto yana kiran mutane ne zuwa ga addini ba zuwa ga shi ba yana daga cikin bambanci tsakanin malamai na sunna da malamai na bid'a malami na sunna kullum in zai kira mutane zai kira mutane ne zuwa ga Allah ga addinin Allah ba zuwa ga kanshi ba shi yasa kullum babu wanda ake majafa'i cikin al'umma kamar su saboda su ba sa kokarin su nuna wa mabiyan girman su sai dai girman Allah da annabi mu kuma mun yadda kowa ya kaskanta amma Allah da annabi su daga amma ba mu yadda da girman da wani zai samu ba amma Allah da manzon Allah su kaskanta to shi yasa zaka ga a lokacin da su wa'ancin sai ka ga ɗalibansu ba za su iya musu jafa'i ba ɗazuna ya wata magana a karatun yamma na ce idan ba sa'a ba sai an samu akasi a lahira su ɗaliban bida za su je su kai ƙaran malamansu gurin Allah sun musu hidima da kuɗi da komai da komai amma sun kasa tsayawa su karantar da su addini mai kyau kuma su faɗa masa gaskiya amma malaman sunna malaman su sha wahala wani baka sanya aka yake karatu ba baka sanya ake yake bincike baka sanya ake yake rayuwa ba ya zauna yana ta kokarin ya karantar da mutane gaskiya dan ya samu a gudu tare a tsira tare amma kuma ba wanda ake majafa'i cikin al'umma kamar sa ba wanda ake majafa'i cikin al'umma kamar sa shi yasa shekul islam bin taymiya ya faɗa ƙarƙashin warafa rafa'ana laka zikiraka yace duk malamin da ya zo abin da ya dame shi shine ya daga addinin Allah ya daga sunnar manzan Allah ya ce ta ko bayan ba shi shi kuma Allah ba zai gushi ambatan shi ba a doron ƙasa to shi yasa za ku ga da dama daga cikin malamai wanda ba sunnar annabi suka karantar ba wani idan ba dan sun yi mu'amala da wani malamin sunna ba a zamanin sun yi jayayya da shi da ko tarihi ma ba za a san shi ba ba haka bane yanzu akwai wanda a nan gaba sai dai su ci albarkan mala abakar goma saboda sun taba jayayya da shi ya ce sun ci amma wallahi sai an daina jin ɗure su saboda ba sunna suka karantar ba saboda ka'ida ta warafa ana laka zikiraka har mala abakar goma ya mutu bai da wani abu sai ya kira mutane zuwa ga tauhidi da sunna to tunda ko ya daga addinin gaske ba yadda za a yi Allah ya gushewa ya gushe ainihin wato ambatan shi in ka koma baya haka zaka gani yanzu akwai malamai da dama da suka rayu a zamanin ibnu taymiya in ba ɗalibin karatu ba bai san su ba su ma idan kana bibiyar littattafai dalilin da zai sa ka san su saboda sun ce ibnu taymiya ya ce ma'ana wata tattaunawa da jayayya ta ilimi ta hada su da ba dan haka ba ko ambatan su ma ba za ka dinga ji ba to da haka yi zama wajibi idan za ka kira mutane ka kira mutane ba zuwa ga a ga girman ka ba a ga mutuncinka awwalan tukunna a ga girman Allah da annabi a ga girman wannan addinin na Allah shi yasa da annabi ya zo Allah ya ce rabbana sami ina munadiyan yunadi lil imani yana kira zuwa ga imani sannan an aminu bi rabbikum cewa ku yi imani da ubangijinku an dinnan anan suka ce har ku tafsirin ne dan akwai an at-tafsiriya wasu suka ce a'a an dinnan anan gurin ba har ku tafsirin bane ku masdarin ne harfu masdarin ne idan ko an ɗauka harfu masdarin ne suka ce to dole za a yi takaddiri akwai harfu jarrin mahazufu wato an wato bi an aminu bi rabbikum kenan da haka dan ku imani da ubangijinku da haka fa'amanna da wannan mai kiran yazo yana kiran cewa mai imani da ubangijin mu kuma sai maka imani to dan sakon da ya fara zuwa ya kira ya ce ai imani shine manzon Allah al'ummar da ta fara imani da annabi a duniya kuma sune sahabbai shi yasa duk mutumin da Allah ya jarrabe shi da bala'in in sahabban annabi to bala'i ne mai girma dan ba yadda za ka iya ruguje imanin sahabbai sai ka ruguje na annabin tukunna dan a gurare da dama a qur'ani Allah sai ya hada imanin annabin da imanin su idan ya ce amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi sai ya ce wal mu'minuna mu'minan da Allah yake magana ka san ba ni bane ba kai bane ba ubana ba ba ubanka bane ba ma daga ciki ko muna daga ciki mu'minan nan da Allah ya faɗa a nan gurin yace fa amanna sai suka yi imani lokacin da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan nabi kar shiga gidan annabi idan ka je maka ko Madina akwai gidan annabi da Allah ya ce kar shiga duk wani mutum da zai yi da'awar imani a cikin wannan al'ummar ta annabi idan dai sahabbai imaninsu bai zama tabbatacce ba to ƙarya yake kowace mata ce ta haife shi shi imanin nashi ya zama na gaskiya don su ne suke zaune gaban annabi Allah ya nuna su ya ce ga sunan ula'ika humul mu'minuna haƙƙa su ne masu imani fa a cikin masu imanin masu ne imanin su yake na gaskiya su ne imanin yake na ainihin wato tabbas imanin da babu kolokolo ba ɗan jabu ba ne tabbataccen imani ka kusan magana ta ƙari Allah ya kalli abu ya ce ula'ika humul mu'minuna haƙa wa'annan su ne masu imani na gaskiya to billahi alaikum mutumin da Allah ya kalle shi ya ce ga sanin su ne masu imani na gaskiya wani ya zo ya ce wa'annan mutanen munafukai ne a antum a'lamu amillah ku kuka fi sani ko Allah sannan yanzu wa za a gaskata Allah za mu gasgata mu ƙaryata ku ko a ƙur'anin Allah za a ƙaryata ku a gasgata ku to wannan yana daga cikin falawazin da addinin shi a ta gina akan shi Allah ya kalli mutane ya ce annabi ya zo ya kira zuwa ga ai imani kuma sun yi imani har ma ya nuna su ya ce waɗannan su ne masu imanin gaskiya ɗin sau yanzu wani ya fito ya ce to waɗannan mutanen ba ƙarya ne munafukai ne ba masu imanin gaskiya ba ne munafukai ne shi yasa na faɗa muku na sha faɗa a gurare da dama na ce wallahi ba za ka taɓa zama cikakken ɗan shi'a ba tabbatacce sai ka ta ƙur'ani tukunna don duk mutumin da ya yadda da ƙur'ani yadda ta gaskiya to babu yadda za ka gaina tuhumar sahabban annabi tuhuma akan sahabban annabi alama ne na cewa wanda yake tuhumar sahabban bai yadda da qur'ani ba ai mun faɗa ko tuba ne idan Allah zai magana tuba sai ya fara daga annabin sai shimfiɗa da su dan ka tabbatar idan tubar annabin ba za ta taɓa ba to tasu ma ba za ta taɓa ba sai ya ce laƙadi taballahu Allah ya karɓi tuba sai ya fara ya ce alan nabi sai ya ce wal muhajirina wal ansa idan za ka taɓa tubar muhajir da ansar to sai ka fara taɓa ta annabin tukunna in ko ta annabin ba za ta taɓa ba to ta muhajir da ansar ba za ta taɓa ba idan ko mutum zai iya taɓa tubar muhajir da ansar ya kamata ya taɓa ta annabin daga lokacin da kuma ka taɓo ta annabin to dama babu wani wanda zai shakka akan wato arnancinka da zindikancinka na haka a fahimta da kyau mu suna mun fi kowa kafa kafa wurin kafarta mutane da ka'idoji da dawabi amma yana so mai saurare saurara da kyau mutumin da ya zo ya ce bai yadda da musuluncin abubakar ba bai yadda da musuluncin umar ba bai yadda da musuluncin usman ba bai yadda da musuluncin aisha da hafsa ba billahi alaika kai ka mana adalci ka ce mu yadda da musulunci shi ai ba kai mana adalci ba idan yana so mu yadda da musuluncin shi shi ya fara yadda da nasu musulunci in ya yadda da musuluncin su shi ma sai mu yadda da nashi wa amma yaushe zaka zo ka ruguje wa'annan ka ce baka yadda su musulmi bane kai kuma mu yadda kai musulmi ne ai ba zai yi ba ka samu gurbin zama a addini sai idan wa'ancan sun samu gurbin zama daga lokacin da ka ce ba su da muhalli a cikin addini to kai ta za ka samu muhalli a ciki ai ba zai ba wannan shine lawazin ɗin da haka abdullahi ɗan mas'udi yake cewa inna laha nazara fi ulubil ibadi Allah ya kalli zukatan mutanen duniya ga baki ɗaya fa da kalba muhammadin da qulubil ibad sai ya kalli zuciyar annabi ita ce zuciyar da tafi kowa a duniya na haka sai ya zaɓe shi sai ya aiko shi da manzanci sannan Allah ya kuma kallon zukan mutan mutanen duniya ga baki ɗaya sai ya ga babu zuciya mafi alheri a duniya irin zukatan sahabban annabi na haka sai ya sanya su sai suka zamanto wazirai masu taimakon annabi ƙati luna dini na haka su ne musulmin da abdullah dan mas'ud ya ce famar awul muslimun hasan duk abin da wa'ancan musulman farko suka taru akan shi suka ce to wannan abin yana da kyau to a gurin Allah ma yana da kyau amma abin da suka taru suka ce wannan abin ba shi da kyau ta a gurin Allah ma ba shi da kyau wayancan musulmin na farko na haka magana akan sahabban annabi da darajar su da matsayin su wannan qur'anin da ke gaban mu da ake mutunta shi a ramadana a gurare daban-daban a zauna a ta saurare ana ta tafsiri ya san cike yake da yabban sahabban annabi mun yi bayani a baya a tafsirin mu a baya mun faɗi cewa munafiki daban sahabin annabi daban ba abin da ya haɗa munafiki da sahabin annabi ko mun ce duniya dama ta kasu gida biyar kuma dole ka zamanto kana daga cikin waɗannan categories ɗin akwai muhajir akwai ansar akwai alladhina tabauhum bi ihsani idan baka daga cikin muhajir wanda yanzu duk duniya babu wani mutum da ya isa ya daga hannunsa ya ce yana daga cikin muhajir baka daga cikin ansa ba wani mutum yanzu a duniya da zai iya cewa yana daga cikin ansa to in baka daga ciki sai dai ka zama kana daga cikin alladhina tabauhum bi ihsan shine ka rayu kan aqidar da suka rayu kuma tsakaninka da kowane sahabi na annabi sai dai radiyallahu anhu wa radu anhu Allah ya ƙara yadda da wani Allah ya yadda da wani Allah ya kare yadda da wani dama kai kaiwa ana neman kai ne don ka kara samun lada ko ka yadda ko kakka yadda mai yadda ya gama yadda wanda yin ya yadda yadda ba ta tashi wannan tambarinsu ne takensu ne radiyallahu anhum wa radu anhu sun yadda da Allah kuma kafin su bar duniya sai da suka samu garanti Allah ya yadda da su sun samu wannan tabbaci din to saboda haka Don haka Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa na ja'u min ba'dihim wanda za su zo bayan sahabbai da ni da kai da wancan da kowaye a duniya mun zo bayan su ne ya na na gafin lana abinda Allah ya sa ne yasa kai sa kowa shine idan ka tashi kai addu'a ka ce Allah ka gafarta mu sannan Allah ka gafarta mu ƴan uwanmu da suka riga mu zuwa lahira da imani wala taj'al fi na gillan lil ladina amanu Allah wa'annan masu imanin da Allah ya ce rabbana sami sami'ina munajin yunaji lil iman an aminu bi rabbikum Allah kada ka sanya gillu da kiyaya akan masu wa'annan masu imani rabbana innaka ra'ufur rahim to in baka daga cikin wanda tsakaninka da sahabbai sai addu'a to ɗayan bi ne ko dai ka zama dama arni khalis ko ka zama munafiki khalis shi yasa bayan waccan ayati sai Allah ya ce alam tara ilal ladina nafaqu Ya ƙulo na yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli kitabi. to ko ka zama arni ɗari bisa ɗari incomplete ko ka zama munafiki khalis ɗari bisa ɗari da munafiki da arni dama duwa duk tafiyarsa ɗaya duka dude ne ba wani bambanci saboda duka ɗaya ne ba wani bambanci da haka shi yasa idan ka kalli aƙidar mutanen za ka ga siffofi na munafukai da dama sun ɗabbaƙa wa kansu ɗaya daga cikin sifa ta munafunci ita ce sifa ta taqiyya sun ce at tu dini wa dini a ba'i malla taqiyya lahu la dina lahu munafunci shi ne addininsu kuma shi ne addinin iyayensu duk wanda ba munafiki ba shi da addini shi yasa iyaye sai sun yi a hankali zan ƙara bayani saboda haka gobe in ku gana kuma karyo kwana da rediyo to za a kunna wani abu gobe in dai ko gana kullo da rediyon nan to za a danna wani abu wani haka gobe zan bullo dan kewayo da ita to iyaye sai mutum ya je neman aure kaga ana tuhumarsa a ce wannan yana da aƙida ta zagin sahabban annabi sai kada an ce wai ai shirya ta Allah ce wani ma wasu ya ce wai lalibi ake a duhu ƙarya kake mu ba ma lalibi a duhu wallahi mu a haske muke lalibi wallahi ba yadda za a mutum ya cace mu ƙur'ani da sunnar annabi akan fahimtar magabata ya riƙe ka ce wai yana lalibi a duhu ne ko kuwa a ina mu a haske muke lalibi wallahi to wai sai mutum ya je sai ana mai tuhuma cewa wannan yana da aqidan zagin sahabbai ba shakka sai kenan sai a ce to wai wai shine fa ake da tuhuma a kansa ba wai sai a zo a tambaye shi an ce kai dai bi'a ne <laughs> to ya zai yadda ya ce shi dan shi'a ne dama ga taqiya mu ne yanzu mu ba ma ba kowa a mu mu yan izala ne halin suna. idan aure zamu je nema in ka yadda ka ba mu in baka yadda ba ka rike kayanka amma baka isa ba ba wata mata da ta haifi ɗan da wai don mun je neman aure gurin shi zamu a ƙidar mu a ba wanda ya isa in da ka ba mu ka ba mu shi yasa ka gama da gemun masha Allah da gani simahun fi wujuhihim min asali sujud da gani ka san daga ina muke saboda kowane tsuntsu kukan gidansu yake saboda haka ba za mu mu ba ma wannan compromising to wai sai a zauna wani ma sai ya rantsuwa da Allah yace billahi allazi la ilaha shi ana mai shari ne ta irin wannan hanyar nawa nawa ne daga cikin yara aka aurar a zaunar da mutum a ce ana tuma kada shi a ce karya ne kuma daga bashi yancin ya bayyana an yi ko ba yi ba an yi shi idan kun san aƙidar ku kun yadda da ita kun aminta da ita ku dinga bayyana kanku mana in an ga dama a bakun an ga dama a hana ku kunshi aƙidar a yi ta rufa rufa da ƙoƙi wannan yana nuna cewa mugun abu aka ƙunso shi yasa ake ta rufa rufa shi yasa ake tatta ta lisi to shi yasa akwai ma wani wallahi da ya je zai yaudar wata yarinya don yaudara don ma katta gane cewa yana da alaƙa da shi an ce da ya tashi in zai tafi ka sanan malaman suna zai siya tafa mata ita ta guzuri sai da aka yi auren <laughs> sai da aka auren sannan ta gane ɗan shi'a To da haka ku daina ɓoyewa ku fito fili duk da kuna ganin yanzu cewa kamar wuyan ku ya riƙa za ku daina ɓoye amma ƙarya suke ba sa iya sai an yi wannan taƙiyar shi yasa an halatta ma ɗan shi'a in dai kai ba dan shi'a bane yi rantsuwa da Allah akan ƙarya dan ya yaudaro ka ka shigo shi'a ba wani abu bane kuma mutane da yawa an jefa su da irin wannan a zo a yi ta rantsuwa da Allah a yi ta ƙarya na haka muna ƙara kira gobe na faɗa muku in na karyo da rediyo zan zo in gunna wani abu dan da za a baka labarin abu ba kamar ka gani abu da idan ka kiri da muzu bane iyaye da suka ɗauki ‘ya'yansu suka je suka kai waccan makarantar ta rigasa da ka haura gada wadan sojojin nan opposite gidan man da ke hannunka na ainihin wato wannan ɓangaren tana nan suna sa kaya black and white wannan makarantar masu wannan muguwar aƙidar ne a gobe wanda yake ji zai iya ji musulmi na inna lillahi wa inna ilaihi raji'una su ka ji wani daga cikin malaman shi'a yana inna lil husaini wa inna ilal husaini raji'una su daga wajen husaini suke kuma in ma ta kama gobe har littafi ɗan karami na azkar da suke yi wanda bai wuce isunul muslim ba nurul ashiqina ka zo zan nuna maka a inda mu abinda muke faɗa shine Allah ya ce inna alaina hisabun summa inna alaina summa inna alaina mi hisabi Allah ya ce mu za mu wa mutane sannan kowa zai koma gurin mu amma a aqidar shi'a su sun ce iyabul khalqi ilayku wai mutane gurin a imma za su koma ba gurin Allah ba sannan in an je lahira a immatul isni a shari'a su za su wa mutane hisabi ba Allah ba to zaka ji wannan gobe a nan gurin da izinin Allah to masu irin wannan aqidar fasida fa saboda mutane sun lalace duniya kawai ta dame su ta kowane hali sai 'ya'yansu wai sun yi karatu saboda haka sai a ɗauki yara sai a je a kai waccan makaranta da haka tana nan muna faɗa ba ƙarya muke ba makarantar tana nan adama mun faɗa mun ci ba wanda muke jin tsoron sa to saboda haka makarantar tana nan in za ka fito daga riga rigasa kafin ka zo wajen sojojin in kuma za ka shiga ne kana haurawa a hannunka da nan gefen an je an kai yara akwai usman bin Afan da su dan uwa malam murtala suka bude a riga su ma suna irin wannan makaranta ce ta ahli sunna ku cire yaran ku daga nan mana ku je ku kai wancan in kuna ganin tsarin akwai kuskure ne a can ku ba da shawara mana a gyara ka gani an ma samu tsari na federal na ci gaba tun ya kamata ku je ku kai yara ci gaba ba ku zo ku kai yara inda za a ji a kai ba a bata musu aqida Idan mun tu daga ƙarshe 'ya'yan da kuka haifa ba su da wani amfani a doron ƙasa Allah madaukakin sarki ya kiyaye to da haka magana akan sahabban annabi magana ce wacce da take ainihin wato girman gasken gasi da haka suka yi imani rabbana suna cewa faghfir lana dhunubana Allah ka gafarta mana zunubanmu Allah ka gafarta mana zunubanmu wa kaffir anna sayyi'atina Allah ka kankare mana ainihin wato mu wa tawaffana Allah ka tayar da mu ma al-abrari tare da manya-manyan bayan Allah ibnu abbas yake cewa wannan addu'ar da suka yi suka ce rabbana faghfir lana ya ce a zunubu hiya al-kaba'ir sune gimagiman zunubai wa kaffir atina shi ne ainihin wato a as-sagha'ir wastadalla bi qawli Allah azza wa jalla ce Allah ya ce in ta tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum da haka yace faghfir lana dhunubana shine al-kaba'ir sannan wa kaffir atina shi ne me as-sagair sannan wa waffana ma al-abrar Allah ka tayar da mu tare da manya manyan mutane wasu malamai suka ce az-zunubu anan gurin shine tarku ta'a abin da ya kamata ka yi da'a ga Allah ka bar shi ba kai ba wasayyi'atu shine fi'lul ma'asi aikata saban da kai saboda haka wasu malamai suka ce a'a da gufranu da takfiru a duka abu ɗaya ne an kawo shi ne dan a nuna kaiwa mubalagar su gurin neman gafaran Allah madaukakin sarki to Allah madaukakin sarki ya gafarta mana da haka al'abararu suka ce su ne al fi amalihim wanda suke kyautatawa gurin aikin su ibnu abbasin yace wa humul anbiya was salihuna su ne annabawa da mutanen kirki Allah ya ce wa man yuti illaha war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina ko wa tawaffana ka kashi ko ka karbe mu to ka tawaffana ka karbe mu an fahimta yi sannan jiya ma wani dan ya mun gyara maganar da nake fassara a hadisin na Aisha na ce na Aisha ta fassara ya ta hannasu da ma'anan at-ta'abbud ya mun idraki imamu zuhuri ne ya faɗi wannan maganan Allah ya saka masa da alheri da ka tawaffana Allah ka kashe mu tare da manya manyan bayan Allah da haka ibnu abbasin yake faɗan cewa wannan shine wa man yuti Allah wa rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allah alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa to wayannan ya kyautata su ne abokan tafiya zalika al-fadlu min Allah wa kafa billahi alima dan idan mun je can gaba zamu ji kuma abinda su al-abrar suke da shi na sakamako a gurin Allah tunda Allah ya ce innal abrar yashrabuna min ka'asin kana mizajuha kafura an fahimta a yi to Allah ka sa muna daga cikin al'abararu wannan fitina kuma Allah maɗaukakin sarki ya tsayar da ita muna roƙon Allah kada Allah ya ƙara maimaita mana ita a wannan jihar ƙasar ma muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana ƙarshen wannan fitina don tsarkin sunayensa abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya fi mana subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh